Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da sarki Lahashin Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata uku ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin a aji abubuwan da muke tafa da su ga sarki da kanin labarai. To akalla sojin Nijar 29 ne mayakan 'yan ta'addar suka kashe a kusa da kan iyakar kasar da Mali. Yau talata kasar Turkiyya ta ce ta tsira akalla mutane 67 da ake zargi da alaka da haramtacce kungiyar mayakan kurdawa. Daga nan kuma za a ji cewa kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy na fuskantar barazana ga mukamansa na shugabancin majalisar. tsakanin labaran kenan idan shirin ya shiga jamhuriyar Nijar za ku ji yadda hukumomin kasar suka ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau talata uku ga watan Oktoba da nufin nuna alhinin rasuwar wasu sojojin kasar kimanin 29 bayan harin da 'yan ta'adda suka kai a jiya litinin akan iyakarta da Mali. A Najeriya ma san makal inda ba a wuce mako guda ba da 'yan bindiga suka sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau ta jihar Zamfara. sai gashi cikin daren jiya litinin wasu 'yan bindigan sun kusa kai cikin jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto suna harbe-harbe domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni ciki kowa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aikin mu muhammad hafiz baballe sai a kasance da mu a cikin shirin amma da farko sai a ta zama a shakashin farko na labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Akalla sojojin Nijar 29 ne mayakan 'yan ta'addar suka kashe a kusa da kan iyakar kasar da Mali in ji rundunar sojin Nijar yayin da suke kokarin kawo karshen har-haren da ake kaiwa. Fiye da masu tsoron ra'ayi ɗari ne suka yi amfani da mamai haɗin gida wajen kai hari kan jami'an tsaron Nijar da aka jibge a yankin kan iyakar ƙasar a wani aikin share fage in ji ministan tsaron Nijar Laftanar Janar Salihu Modi a wata sanarwa da ya fitar a yammacin ranar Litinin. Wannan dai shi ne hari na biyu da aka kai wa sojojin Nijar a cikin mako guda. A cikin wata guda bayan da sojojin Nijar suka kwace mulki, tashin hankalin da ke da alaƙa da matsatsoron ra'ayi ya ƙaru fiye da kashi arba'in cikin ɗari a cewar cibiyar da ke biyar tashin hankali na ta'addanci hare-haren da ake kaiwa fararen hula ya ninka sau hudu a cikin watan agusta idan aka kwatanta da na watan da ya gabata da kuma hare-haren da ake kai wa jami'an tsaro a yankin tilibiri inda suka kashe sojoji akalla arba'in in ji shirin gwamnatin mulkin soja ta karɓi ragaman mulki bayan juyin mulkin da aka yi a watan yuli da gwamnatin daga gwamnatin dimokuraɗiyyar nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku ga waɗanda suka mutu rundunar sojin saman ukraine ta faɗi yau talata cewa ta lalata jirage marasa matuka 29 da wani wato makami mai linzami da rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki a yankunan ukraine cikin dare rundunar sojin ukraine ta ce akasarin jiragen sun kai hari a yankin mclov da ke kudancin ukraine da kuma yankin dnipropetrovsk da ke tsakiyar kasar sarhi laisak gwamnan yankin na dnipropetrovsk ya ce tarkacen da suka faɗo sun lalata wasu masana'antu a birnin Favulrad da ke wato tare da haddasa gobara a wani kamfani mai zaman kansa a Dnipro. Hare-haren sun biyo bayan alkawarin bayar da tallafi daga tarayyar Turai yayin da ministocin harkokin wajen Turai suka gana a ranar Litinin a Cape. Yau talata ƙasar Turkiyya ta ce ta tsara akalla mutane 67 da ake zargi da alaƙa da haramtacciyar ƙungiyar nan ta kurdawa. Ministan cikin gida Yarlikaya ya ce hukumomi sun kai samame a larduna goma sha shida. Wannan harin da aka kai kan wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar Kurdistan Workers Party ko kuma PKK ne ya zo ne kwanaki bayan da kungiyar ta ɗauki alhakin harin kuna bakin wake a ankara wanda ya raunata wasu 'yan sanda biyu bayan sawo'i kaɗan ne Turkiyya ta ƙaddamar da hare-hare ta sama kan wuraren da 'yan ta'addar pkk suke zauna a arewacin iraki kungiyar ta'addar pkk da Turkiyya da amurka da tarayyar turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta shafa shekaru da dama tana tayar da kayar baya a Turkiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda hukumomin ƙasar suka ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau talata na wato uku ga watan Oktoba domin nuna rashin wato domin nuna alhininsu kan yadda wasu sojojin kasar kimanin 29 suka kwanta dama bayan harin da 'yan ta'adda suka kai ajiya jiya litinin akan iyakarta da kasar mali a makon jiya ma wasu dakarun kasar akalla sha biyu sun rasa ransu bayan harin ta'addancin da aka kai a wani ƙauyen jihar tillabiri wakilin murya amurka a yamai sulaiman bar ma ya aiko mana da cikakken rahoto sanarwar da aka bayar a kafar talabijin rtn mallakar gwamnatin niger a tsakiyar daren jiya litinin na cewa un détachement de forces de défense et de sécurité a fait l'objet d'une attaque complexe. Wani ayarin sojojin fan ya fuskanci hari mai cike da sarƙaƙiya a arewa maso yammacin Tabatol inda maharan suka yi amfani da nakiyoyin da aka bizne a kas haɗe da motocin da aka dana bama-bamai a jikinsu. a daidai lokacin da wasu 'yan ta'adda sama da ɗari suka iso kan babura da motoci lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji da dama Côté ami, 29 soldats tombés en Europe, deux ont été gravement blessés. sakamakon wucin gadi ya yi nunin sojoji kimanin 29 ne suka rasu sannan wasu biyu suka ji munanan rauni yayin da aka hallaka gwamman 'yan ta'adda tare da kona babura 15 sannan an kwace tarin bindigogi da alburusai kutsen da aka yi wa hirar wayar 'yan bindigar da suka tsere a yayin wannan kafsawa ya ba da damar gano cewa sun sami tallafin wasu ƙwararrun kasashen ketare wajen kitsa wannan ta'asa domin nuna alhinin wannan babban rashi gwamnatin nijar ta ayyana zama makokin kwanaki uku daga yau talata inda aka sassauta tutoci a ofisoshin gwamnati un national de trois jours de ce jour euh, matsalar tsaro a jamhuriyar nijar Nijar musamman akan iyakar kasar da kasashen Mali da Burkina Faso wani al'amari ne da za a iya cewa ana magani kai yana ƙaba. Kwa ranar Alhamis ɗin da ta gabata ma wasu sojojin ƙasar kimanin sha biyu sun kwanta dama a ƙauyen kan daji na jihar talaberi bayan wani babban gumurzun da aka yi da 'yan bindiga. dan rajin kare hakkin jama'a salisu amadu na kungiyar sobolin nishar na mai bayyana takacinsa kan abin da ya kira makarkashiyar da abokan gaba ke kulla wannan kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un muna fatan wanda suka mutu Allah ji kansu muna fatan kai sun mutu shahidai wanda suka ji ciwo kuma Allah ka musu sauki har hare alkababi ne wanda ya zamanto aka haƙawa mushi da ƙari da yaji kasan bai kamata ba mu shiga cikin wannan matsayin ba kasashen duniya suna gani ba da halin ba kuma ba alakin ba amma kuma Allah zai kawo mu tsaye da romiya ba su kan wani abin Allah ra wannan turawan idan suka bar kasan mu ka ga wani abubuwan da ya rage a ci gaban wannan sanarwa hukumomi sun zargi wasu manyan kasashe da hannu a aika-aikar da kasar ta Nijar ke fuskanta ko da yake ba ambaci sunan kowace kasa ba suna masu kiran 'yan ƙasa su kwantar da hankalinsu domin gwamnati za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin murkushe wannan makarkashiya da suka ce abu ne da ake tsarawa da gaman bakin wasu munafukai na ciki da wajen ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah kyauta a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan muna yanar sadarwar facebook twitter da instagram gasar fili da ci gaban labaran duniya kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy na fuskantar barazana ga mukamansa na shugabancin majalisar bayan da 'yan jam'iyyar wato dan jam'iyyar republican matt ya gabatar da bukatar tilasta ƙuri'ar tsige mccarthy Gates ya gabatar da bukatar tsige shugaban a ranar Litinin, inda ya share hanyar kada ƙuri'a a cikin kwanaki masu zuwa. makafi da alama ya yi watsi da kalubalen a cikin wani rubutu a kan X, inda ya rubutunsa ke nuna cewa a shirye yake. Ƙuri'ar cire makafi na buƙatar samun rinjaye mafi sauƙi a cikin majalisar mai wakilai 435 'yan jam'iyyar republican ne ke rike da majalisar da ƙuri'u 221 da 212 kan 'yan democrat masu adawa kalubalen da ya fito daga gef ya zo kwanaki bayan da makasi ya dogara da ƙuri'u daga jam'iyyar democrat don zartar da wani matakin samar da kuɗaɗe na gajeren lokaci don kaucewa rufewa ayyukan gwamnatin tarayya 'Yan sanda a India sun kai samame gidaje akalla 'yan jarida takwas da masu fafutuka a ranar Talata. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito lamarin da ke kara nuna damuwa kan yadda ake murƙushe 'yancin yaɗa labarai a ƙasar. An bayar da rahoton cewa waɗanda aka kai wa farmakin suna da alaƙa da shafin yanar gizon gidan labarai na turanci na News Click. inda hukumomin indiya suka shigar da kara a shekarar 2021 suna zargin kamfanin da karɓar kudade daga kasashen waje. Jaridar New York Times a watan Agusta ta ba da rahoton cewa hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Amurka Neville Rowe Singam ne ya ɗauki nauyin News Click wanda ya ce yana watsa labarinsa tare da yin amfani da ra'ayin gwamnatin China zargin da Singam ya yi watsi da shi. 'Yan jaridar News Click Atridas ta ce 'yan sanda sun shiga gidanta da wayewar gari suka yi mata tambayoyi game da rahoton da ta yi suka kuma kwace kwamfutar ta da wayarta kamar yadda ta rubuta a shafin sada zumunta. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron Siriya ta ce sojoji biyu sun jikkata a wani harin da Isra'ila ta kai ta sama a sansanin sojinta a ranar Litinin. ma'aikatar ta ce harin da aka kai da yammacin ranar litinin daga makiya isra'ila ya fara a kusa da lardin daral azo da ke wato dar azo da ke gabashin siriya jim kaɗan kafin tsakar dare a agogon ƙasar rundunar sojin isra'ila ba ta ce ofan ba kan hare-haren ta sama isra'ila na kai hare-haren ta sama a wasu lokuta kan sansanonin sojojin siriya na tsawon shekaru da dama a wani abin da ta kira mai da martani kan dakarun abin da dakarun irin ke mara baya waɗanda ke goyon bayan shugaba bashar al-assad tun bayan barkewar yakin basasa a shekarar 2011 a lokacin da kasashen larabawa ke fafutukan neman dimokuraɗiyya. rikicin da aka kwashe shekaru goma sha biyu ana yi sanadin mutuwar mutane fiye da rabin miliyan tare da tilasta miliyoyin mutane barin mahallansu yayin da yakin da ya rikide zuwa wani babban rikici wanda ya janyo kasashen ƙetare kamar iran da rasha. A gaida sarfi lahashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla ba a wuce mako guda ba kacal da 'yan bindiga suka sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar zamfara sai gashi a cikin daren jiya litinin wasu 'yan bindigan sun kutsa kai cikin jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto suna harbe-harbe duk da dai ba su sace kowa ko kuma kashe kowa ba amma sun yi awon gaba da kayan abinci da wasu kayayyakin amfani daga sokoton ga muhammad nasir da karin bayani maharan sun kutsa ne a jami'ar da misalin karfe goma na dare suka shiga kasuwar da ke cikin jami'ar suna harbi cikin iska abin da ya tayar da hankulan masu shaguna da sauran jama'ar da ke cikin kasuwar kowa ya yi ta kansa bayanai sun nuna cewa tun cikin dare ne shugaban jami'ar farfesa lawal suleiman bilbis ya ziyarci jami'ar da domin kwantarwa ɗalibai hankulansu da kuma ɗaukar matakai da yake a cewar jami'ar ba 'yan bindiga da ke satar mutane ne ba kawai barayi ne suka zo satar abinci a kasuwar da ke cikin jami'ar Farfesa Umar Aliyu shine shugaban sashen kula da lamuran ɗalibai a jami'ar. Gaskiya barayi ne dan da suka zo kawai nan kasuwa suka je ta makaranta suka yi harbi sai mutane suka wace suka kwakwashi kaya ga shaguna suka ta Ba su gidajen ma'aikata su gidan nan kasuwa kawai minimat nan kawai suka zo. Kayayyakin abinci ga shaguna da lemu da sauran suka loda da mota suka tafi. Tuni dai da jami'ar ta ɗauki matakan ƙara ƙarfafa sai a nan tsaro a cikin jami'ar. dama tun cikin dare an samu jami'an tsaro sun kai ɗauki sosai kuma nan suka kwana suna sintiri a cikin makaranta wurare da yawa da sojoji da 'yan sanda da civil defense. Mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto a fannin tsaro, Kanal Ahmad e Usman mai ritaya ya tabbatar da wannan harin sai dai ya ce dubaru ne na 'yan bindiga na saka shakku cikin zukatan jama'a. Wannan hari ne saboda ba lallai su kwashi abinci ba ko su kisa. to su sa tsoro da firgita ma a cikin zukatan mutane shi ne ma'anarsu sun da sun ga an fara samun nasara na tona musu asiri na neman inda suke to su ma za su yi wannan a cikin jiha in suka bigi nan alamar sun bigi kowa salo ne na yaƙi wannan ma ya fi kowanne zafi saboda in muka duba inda suka zo yanzu jami'a su yi wannan rashin hankali abu ne da zai fito a idon duniya a cewar sa anan tsaro ba kowane bayani ne ake faɗa bayanar jama'a ba amma dai gwamnati tana kan ɗaukar matakai na kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a cikin jihar sokoto to ko yaya masana lamuran tsaro ke kallon wannan lamarin detective awal baladir mai iya masanin tsaro ne a najeriya wannan yana nuna maka yadda gazawar harkar tsaro ta wata a najeriya da kuma yadda aka siyasantar da harkar tsaro a najeriya da yawa ana amfani da wannan damar don a tauye ilimin a hana samun yin karatu a yi discouraging wato a rage karsashin waɗanda suke zuwa suke yin karatun su ɗaliban kuma a kan rage karsashin iyayensu da suke turo su su masu je su yi karatun. matsalar rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na najeriya inda a jihar sokoto ma a makon nan rundunar 'yan sanda ta tabbatar da kisan mutum uku da kuma raunata wasu jama'a a wani halin ta'addanci da ya kawo ya matsayin kabilanci tsakanin al'ummomi biyu a yankin karamar hukumar mulki ta benji kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda a sokoto asp ahmad rufa'i ya tabbatar wakilci mai raba su wanga hausawa na wanda hillani to ganin cewa bani kana su zama hillani na ruwa su suna atakin hillani da suna ka abun ga musu an wasu yake kawo su musu kamar suna son su represent kenan wanda kan tsanar da ku har suka kone wurin gidaje da shaguna to wanda kan tsanar fiye kan ne ya ka samu rashin rayuka mutum uku da aka ce mutum biyu to sai dai mahukunta na cewa suna ɗaukar matakai kuma ana ganin nasara ga wasu matakai da suke ɗauka na dakushe ayyukan ta'addanci a yankin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya an gaida muhammad masir da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma. Jama'a assalamu alaikum. da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kasashen Najeriya da Ghana sun kulle yarjejeniya domin bunƙasa noman shinkafa, alkama, waken suya, masara mai rawaya, masara fara da dai sauran kayan amfanin gona. Wannan yarjejeniya da aka yi a babban ofishin jagadancin Ghana da ke Abuja ta samu halartar shugaban manoman shinkafa na Najeriya, Alhaji Aminu Gwaranyo, da babban kwamishinan Ghana a Najeriya, Rashid Bawa, wanda shugaban ofishin jakadancin Ghana ya wakilta. wakiliyar murya amurka madina daura ta halarci taron ga tsarabar da ta samo mana jami'ai da suka halarci taron cimma yarjejeniyar sun yi itifaki cewa wannan yarjejeniya ce da za ta ba kasashen biyu damar tsawaita dangantaka mai ɗimbin tarihi tsakanin ghana da najeriya wadda ta samo asali tun shekaru da dama da suka gabata kuma za ta shafi samar da kayayyakin amfanin gona da samar da haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da ƙara ƙarfi a fannin noma na zamani da horar da 'yan ghana don ƙara ƙarfi a fannin noma abin da ya ɗauki hankali shine yawan al'umma kasashen biyu na sa irin wannan yunkuri na bunƙasa aikin noma ya zama wajibi shi yasa kamfanin efta investment ta najeriya da kamfanin jospong na ghana suka ga lokaci yayi da za su haɗa hannu wajen bunƙasa noman shinkafa domin ciyar da kasashen su da abin da suke nomewa kamar yadda shugaban ofishin jakadancin ghana a najeriya edison abanyega ya bayyana edison ya ce hakika yin haka yayi yi daidai da tsarin gwamnatin kasar Ghana inda jama'a za su ciyar da kansu da abin da suke nomewa don haka wannan yarjejeniya yana da alfanu matuƙa ga ci gaban ƙasashen guda biyu. A nashi bayanin babban daraktan kamfanin ECTA a Najeriya wanda ya sa hannu a yarjejeniyar Bashir Ibrahim Yusuf ya yi ƙarin haske kan abin da tsarin yarjejeniyar ya kunsa. Wato jari ne na haɗaka tsakanin mu da su amma daga baya wasu kamfanin za su shigo saboda akwai abubuwan da za suna da yawa wasu ma yanzu ba mu san su ba ma tukunna wani abu ne yake tada wani to duk wani abu da ya taso idan muka ga ko wani kamfani da ya fi mu kwarewa akan wannan sai mu gayyato shi mu shigo da shi da haka karshe wannan abun zai hada da kamfanoni masu yawan gaske kenan kana nufin cewa a yanzu haka wato wannan ya ba ku karfin gwiwa saboda haka harkar noma ya tsaya da kafafunsa a Najeriya kenan eh a hankali a hankali an ce tafiya ta mil goma da ta daya ke farawa to a hankali a hankali babu shakka ne ina ganowa cewa a nan da ya shekaru kaɗan za mu fi ƙarfin fito shigo da abinci daga ƙasashen duniya wanda ba na afirka ba a shekara biyar shida da suka wuce a kusan duk shinkafar da ake ci a najeriya daga waje ake shigo da ita amma yanzu kusan kashi 70 80 zuwa 90 na shinkafar da ake ci a najeriya a najeriya ake yin ta abin da shi high commissioner na gane yake faɗa cewa yanzu sun je supermarket ba wata shinkafa da suke nema sai ta najeriya saboda ta fi daɗi ta fi lafiya kuma sannan yanzu dai kawai abin da muke fama da shi shine farashi kuma abin da yake jawo wannan shine yadda al'umma take haɓaka da kuma yadda canji na kudaden waje yake caccanjawa to duk wannan yana shafar farashi na kayan abinci to amma muhimmin abu shine in akwai abu da yawa to duk wannan shafar da zai na farashi ba zai yi tasiri ba sosai to da haka za mu haɓaka da noma abinci yadda duk wannan abubuwa da suke damu suke sa farashin kayan abinci kewa za mu ga bayan su insha Allah Shi kuwa shugaban kungiyar manoma shinkafa a Najeriya Alhaji Aminu Gwaronyo ya yi tsokaci kan yarjejeniyar. Abu na farko da za mu fara ba su mu daga nan Najeriya shine mu je mu karantar da su yadda muka yi mu har muka ci nasarar harkar noma a Najeriya. Abinda mu kullum muke cewa shine matsalar Afirka maganinsa na cikin gida ne Afirka. Saboda haka duk fitar da ake waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin afirka shine cikin afirka a nasa bayanin babban sakataren kungiyar masu sarrafawa da kuma cinikayyar kayayyakin amfanin gona a najeriya alhaji bello dogon daji ya yi karin bayani ba a haka kawai bane mutanen egypt suka taho mutanen benin republic suka taho mutanen niger suna akan hanya yau ga mutanen ghana mun sa hannu da su akan me yadda za a nuna musu yadda za a yi noman shinkafa saboda haka ba abin mamaki bane mutanen nan da gada da suka taho muka sa hannu da su yanzu maganganun da sun kai na jin daɗi mu kuma mun shirya mutanen ekta sun mun shirya technical team sun shirya ma'aikatan duk wanda kuka sani suna aikin harkar nan ta shinkafa to za a taimaka musu gwargwadon hali ana maganan haɗaɗɗiyar ƙungiya ta kasuwancin a afirka baki ɗaya ita ce afta eh, hedikwata ɗin afta ɗin nan tana ghana eh yau da mu gidan <laughs> ofishin jakatancin ghana kuma a nan ne aka samu wannan abun hannu it means gwamnatin ghana tana cikin wannan al'amari kuma dukkan bayanan da an kai kunji kuma an ga sakamakon yin noman tunda an zo an yi dala kuma an ga dala madalar ta gaskiya ce madalar ta gaskiya ce mun sani mun gani saboda haka a madina kamar yadda kika yi wannan tambayar tsakani da allah inda dai noma ake yi a ƙasar na ana noma amma in wani abu ya shigo wanda ba kila an dan samu kuskure nan ko an samu kuskure can amma tsakani da Allah duk inda za ka yi maganar noma a duniya in ka ce Najeriya to kana magana gaskiya ke muna roƙon ku sa mu cikin addu'a Allah ya ba mu sa'a a wannan tafiya jami'an sun ce wannan yarjejeniya ta samu ne sakamakon alkawuran da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ɗauka na kyautata harkokin kasuwanci na kamfanoni masu zaman kansu su zama masu jagoranci a fannin tattalin arziki. Babban fatan dai shine hakan ya amfanar da manoman Najeriya da sauran kasashen na Afirka wajen bunƙasa ƙasa da abinci da fatattakan yunwa da daƙila duk wani nau'i na rashin ci gaba a harkar noma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da shirin noma tushen arziki masu sauraro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. muna jinjina wa kungiyar kwadago ta ƙasa bisa ga matakan da take ɗauka a kan jingina yajin aiki muna fatan nan da kwanaki talatin al'amuran da aka sa ran cimmawa za su fara bayyana tare da ganin tasirinsa ga 'yan najeriya da ma ƙasar baki ɗaya sako daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogi wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi jingina yajin aiki har nan da kwanaki talatin da kungiyar kwadago ta yi ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba domin mun daɗe da sanin cewa gwamnatin najeriya da kungiyar kwadago ƙwaryar sama ce ke ɗaukar ta ƙasa don haka allah dai ya ji kan talakawan najeriya ba don sun mutu ba sako daga ado salati goma ga annabar jau da usaini dangwata karasuwa da baba gana alhaji wace kal tare da jamila da fati matan ado salati goma ga annabar jau wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga shehu adamar jau ya ce hakika karin albashin da shugaba ta nubu ya yi wa kananan ma'aikata na naira dubu ashirin da biyar tamkar harara ne a cikin duhu domin dai mafi yawan masu ɗanɗana raɗaɗin cire tallafin man fetur ɗin talakawa ne kuma ba aikin gwamnatin suke ba. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan kasuwanmu da su yi koyi da mamallakin kamfanin buwa. su rangwanta rangwantawa al'umma su rage kudin kayan masarufi musamman a wannan lokaci da al'umma suke cikin matsin rayuwa Da fatan kiran nawa zai kai ga kunnuwan 'yan mu? Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Shi ma isu wandula faki a jihar Kaduna cewa ya yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ni yabo da godiya da jinjina zan yi ga attajiran ɗan kasuwar nan na jihar Kano wato Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabu'u mai kamfanin simintin buwa a kan kokari da tausayin 'yan najeriya da ya yi wajen zabtara kudin buhun siminti inda ya ayyana a jiya litinin biyu ga watan oktoba a matsayin ranar da za a fara sayar da buhun simintin buwa a kan kudi dubu uku da dari biyar hakika ya cancanci yabo da godiya allah ya saka masa ya kara fadada dukiyarsa To madalla anan kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. to a takaice akalla sojojin Nijar 29 ne mayakan 'yan ta'adda suka kashe a kusa da kan iyakar kasar da Mali in na sojan Nijar yayin da suke kokarin kawo karshen hare-haren da ake kaiwa. Fiye da masu tsoron ra'ayi ɗari ne suka yi amfani da bamai haɗin gida wajen kai hari kan jami'an tsaron Nijar da aka jibge a yankin kan iyakar kasar a wani aikin share fage in ji ministan tsaron Nijar Laftanar Janar Salihu Mori a wata sanarwa da ya fitar a yammacin ranar Litinin. rundunar sojin saman ukraine ta faɗi yau talata cewa ta lalata jirage marasa matuka 29 da wani makami mai linzami da rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki kan yankunan ukraine cikin dare rundunar sojin ukraine ta ce akasarin jiragen sun kai hari a yankin mclov da ke kudancin ukraine da kuma yankin dinifostrov da ke tsakiyar kasar. Yau Talata ƙasar Turkiyya ta ce ta tsara akalla mutane 67 da ake zargi da alaƙa da haramtacciyar ƙungiyar nan ta Kurdawa. Ministan cikin gida Yarlikaya ya ce hukumomi sun kai samami larduna goma sha shida. A nan Amurka kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy na fuskantar barazana ga mukaminsa na shugabancin majalisar bayan da ɗan jam'iyyar Republican Matt Gaetz ya gabatar da bukatar tilasta kaɗa ƙuri'ar tsige shi makatin get ya gabatar da bukatar tsige shugaban a ranar litinin inda ya share hanyar kaɗa kwarai a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. 'Yan sandan India sun kai samame gidajen akalla 'yan jarida takwas da masu fafutuka a ranar Talata kamar yadda kafafen labarai na cikin gida suka rabaito. Lamarin da ke ƙara nuna damuwa kan yadda ake murkwashe 'yancin labarai a ƙasar. an bayar da rahoton cewa waɗanda aka kai wa farmakin suna da alaƙa da shafin yanar gizon labarai na turanci na news click inda hukumomin indiya suka shigar da ƙara a shekarar 2021 suna zargin kamfanin da karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen ƙetare. to madalla masu roba ke da haka muka ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kama da daddare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kowa madadin sarki hashin gumal da ya karanto labaran duniya da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai an ji ku.